na faɗi wa tasimu wa rahimahullahu ara'aita in ba astu hadayan tatawwa ka bani labarin hukunci idan na tura hadaya na fila ba farin labari sai abu mamaki sai ya zama labari sai ya zama mu dawo da wannan karatu tunda mu aiki mu mai taɗabi ko saboda haka na cewa in aikin hajji ya zo mai zuwa ya kamata a samu wani ya tura sannan kuma in ya tura ya yi haƙuri ya faɗi har muji saboda na karanta rawa na tura wa mala umar ne zai tura ku a'a ce da kai ka ce ka alƙawari za ka tura shi kenan ka ga in ba ka yi ba ga gidanka ga kayan abin nan jakan kuna cikin na zuwa abuja su bisa a tura sai da kanan kayan ka za a sayar yanzu ba kai alƙawarin ba amma dai in ka ce Allah ya saka kai ka a ba yi amma kana da niyya sai ka yi kaga ko na ka zai ki suna Kaje ka zo a samu irin ya ce to irin wannan raƙumin zan tura su amma ba zan iya zuwa ba sai ka canzo riya loli waye kuma zai je hajjin a bashi ka ko kuma uku Ah, ina da kuɗi ya shekara kuɗi a kafe ɗinka hmm? ba yi da kuɗi ne ranti bana ba a gine-gine da ana gine-gine da yawa zai samu aiki da yawa a aikar kasa ya dari kyau ala ayyati halin ga wannan zai gamsu a ah, ashe yanzu ana yi ana yi ba wani abu ne da mai ba mu rowa da rashin imani saboda mutum yana ganin ya bar kaman asara ya yi ba gane ba ko kirki mutum ya kafa yanka wata saboda ya gudun asara ya za a yanka kirki an yi asararsa shin nuna an yi asararsa ka ba da ni kyau ya ciki kan mutum ba zai iya yanka a ce to ai a ya ma manta su kusan baki da su kusan baki ne da ya faɗi da bai faɗi ba ai dama irin ta ake so a yanka mai tsadan kenan mai kima kenan mai ciki kayan ya asara ɗan wace ma an yasa shi ne shi za a yi mutanen da suka ci kwai kafin ya zama kaza yaya ɗan kaza sai an dafa shi da tashinsa da komai sai dai shi a ƙin ƙishin ne yake a doni ji na kana ce a ci ɗan kaza ɗan ƙarami a'a ban ce ce eh, ba ban ce ana ce ba ba a ci ba ra'aita in ba aka in ba a ko hadaya bawan Allah ne tambayan da yake so rai tabawwan hmm? babu tawo akwai tawo in ba a so ko ana ko wa an yi ko ma ka gaurin kai Ka kai da ɗan gidanka gaba ɗaya ma akwai wuri hmm? yawon wato ashe baya gani tsoho ne ko ahun alkaduwa dai da ke wani ba tsoho ne hmm? ba mai ja ba ce wajen tsohon gabo tsohon wanda bugunta ne ka ɗauko gila ma na gado ne amma duk mai sabo yaya za ka ba ta mammu da kare ne tun da kaje wa mulai tsoho ne tsohon ajiya ne wani gado in bu isto hadayan ta tsawuwa wa amartu naka kuma aka sake wa umira eh oh to shi ana kan wa umirtu alladhi Ba bihi bu'istu na umarci wanda na aike shi da wannan hadayan ma'ahu in huwa ataba nace masa idan ya kasa an yi kalliya bainan nafi wa bainahu ya rabu da mutane tsakaninsu da shi yanzu zai ki so ya za a kiran ya za a yi ha kai kuwa bai zai hawa ko idan ka kawo abinci misalin sai dai nan masallaci yana da bambanci ka kawo shi masallaci ka buɗe shi yana hayaƙi a kula da kawo wannan daidai kaɗan wannan daidai kaɗan kai ka ba sai ce wani bawan Allah ne kawo kuci kawai to shi ne ba zo amma ga idan ka yanka ka zauna a kai a gabu aure wa zai ka ba hmm? ka ga misalin da ka yanka raƙumin nan ya kafa ka yanka shi ko ka raka rakon ko kauce wannan raƙumi ne ke in ne suka yanka shi sun tafi alan zai a kan hanya su ai ka ga da za ka ga masu ci su da ka sai an an yi kwalliyar eh, oh, fa'a tsaba eh, ko fa'a tsaba da ya kasa na fatasar da ƙarfi can in ataba an yi kalliya bainan nafi wa bainahu shi kuma bayan in, eh, ba ko ni na biya ne bayan ya kasa ya rabu da mutane ta kana ce masa shi ko dai ke sai ki tafiya A ataba ya halakan fata sadaka bi yi sadaka bi ina ruwan neman suna kai ne aka tura ka da hadaya shi kenan da ta kafa din sai ka yanka sannan ka zauna da ka jama'a da ka jama'a ka gane neman suna ne akwai nau'in neman suna saboda mutum na son yi suna yasa ko sadaka fa ya so ya ba da kanka ko kuma a'a idan aka biya fi so ije da kaisa saboda ya daraja ya daɗa kima nan maganan kawai yanka shi kamar ruka amma shi ke tashi su da ya yanka a ba sai ya sadaka da shi kaga a garin ko ruwan ike yana so za ka masa ruwa da yawa ni ce guzurinsa ya kare da wuri za a tara masa ka tsaya amfana amma da yanka yau ce yawon shi a yanzu zama zai biya Allah sai kauli mali ni na tura ka da hadaya Allah ya bani kenan na je wasai eh, dai ake imani ina da yadda zan yi amma Allah ba ni imani ne na tura ka da hadaya da ka je a ainihin eh, sai ka kafa ka yanka sai ka yi sadaka da shi duka yan ne biya na za ka yi sadaka kan alkaiwa hmm? sai je gaba ni na riko yana da ke musamman kai na yi yau ya za a yi maki su gida da ke an bata yau da Allah za ba ka nan mai mashin baya nan mai jingina baya nan ka gani ana huta قال لا أحفظ من مالك فيه ban haddasa wani abu daga maliku ba amma ke walakin ni ya ara ala zamana na gaba da biya ba ne hmm? hayya ni ban san abin da kake faɗi ba kai wannan mu'amala an karanta ko ba wani ya ma rikitar da ni gaba da a na yi shi na na yi shi bi kauli malik shi ne ba haka sai la'afizu ba kana bacci na lali a tashi lokacin tafiya kasuwa bai yi ba da abu da shaguna ba ko ka ji yanzu ya rika ne ginci ka zauna lan ara ala hada damaran shi ma dan kafin bai riko komai daga maliku ba amma yana ganin a fahimtansa ba za a biya ba ɗabe ba zai biya ba wa arahu kada a anhu ni a fahimta ta ta wace ina ga yayi da an da sahibahu lam ya bihi ainihin eh, domin mai shi bai sadaka da shi ba wanda asalin ya ce ne a rabu da shi tun farko ba ka ji maganar da iba wa innama hadha ka annahu jiro wannan ya zama kamar mutum ne a haka ba hadayahu awwan fa khalla bayna an-nas wa baynahu fa tara rajul sai ga wani yazo ajnabiyyu samahu bayna an-nas tunda yanzu aka ce maka ga raƙumi idan ba a samu wanda ya tsaya ya raba ba a kila ma faɗa ba a ya samu hanyar ya zo ce yi lalle ku an raba in an raba ko za ka samu ya zo a shi waje ala ya tasaddaqu bihi ala al-masakin ya dinka sassarawa ina sadaukar da shi wa miskinai wala yakunu ala sahibihi wannan allazi khalla bainan nasi wa bainahu shay'un bai da komai ake wala ara ala allazi tasaddaqa bihi zamana wanda ya sadaka da shi ba zan ga zai biya ba li'an al'akara wancan kada khalla bainan nasi wa baina ah akara koyai dan bashi